الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama ce da falala ce da ya ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu an don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadith insha Allah subhanahu wa ta'ala satin da ya gabata an rage an san mun kai karshe game da karatun hadisi na sha ɗaya da sharhinsa da fa'idojin da ya kumsa. Yau kuma a darasinmu na tamanin da biyu kenan zai fara a kan hadisi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka. Alhadisu Sani Ashar, hadisi na goma sha biyu. Ana biyu horera daga abi horera radiyallahu an Kwala abu horera ya ce قال رسول الله من ظن الله ياتي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء na daga cikin kyawun musuluncin mutum na daga cikin musuluncin mutum ya inganta ya yi kyawu tarkuhu ma la ya ya bar abin da bai amfanin shi ya ba abin da bai sha mai kai ba hadithun hasanun hadisi ne da yake da daraja ta hasanun rawahu tirmidhi yu tirmidhi ya rawaito shi wa ghayruhu da wani tirmidhi ha kaza haka yadda aka karanta shi wannan shine gundarin hadisin matanin hadisin riwaya Abu Huraira radiyallahu an daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai sha mai kai ba ya bar abin da bai amfanin shi wannan hadisi tushe ne yake gina musulmi akan babu rayuwa ta shiririta ba rayuwar shiririta a cikin musulunci ko dai kana abin da zai amfani duniyar ka ko kana abin da za ka samu guzuri a lahirar lahirarka الشرح ما لا يتشرح wannan hadisi من حسن إسلام المرء khabarun muqaddam shine khabari da aka gabatar wa shi kuma kalmar tarko mubtada'un mu'akhkhar mubtada ne da aka jinkirtar kina asalin wannan jumla tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i haka asalin ginin maganar take amma a ka'ida da larabci ba a ambaton wakilin suna sannan daga baya a ambaci suna sai suna ya gabata sannan wakilin suna ya wani a suna a cikin gaba hadisin almarku suna ne tarkuhu hudin nan lamirin sani wakilin sunan shi sai aka ce tarkuhu ma la ya'ni lamiri biyu kenan tarkuhu da la ya'ni hi hi din nan sai aka fara fatan waɗannan kalmomi kenan wakilin suna ya riga ya suna da kayan larabci ko dole suna ya riga wakilin suna to saboda haka bisa ka'ida mutare shi kamata ya fara zuwa sannan habari فما أظنه كنت في حبرية رجاء مبتدا معنى وانا كمر محمد رسول الله كان محمد شاك مبتدا رسول الله خبر كذا بيجي رسول الله سنا محمد دم باب وتا للورا ده تحكم تعالى هكذا أمانا lalura tuffa a ambaci haɗari kayan a ambaci mubtada haɗuwar kalmar mubtada da lamiri wanda in aka kawo ta harko to wakilin suna ya riga yi suna da ka'ida ko suna ka riga sannan wakilin sai wa kaunuhu cewa sai ma la ya'nihi ai ma la ta ta'allaqu bihi inayatu abinda kulawa dai ba su da alaka da shi bai kamata a ce ya kula da shi ba wa ya san bi bai kamata ya himmantu da shi ba da abinda bai kamata ka ba himma ba bai kamata ka kula da shi ba tuna daga cikin musuluncin ka barinsa kyakkyawan musulunci ingancin musuluncin ka kyawun musuluncin ka ka bar irin wannan abin wa haza mislu qawli sallallahu alaihi wasallama wannan daidai yake da faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama da ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan aw liyasmut shi faɗi alkhairi ko shi shiru duk sanda zai yi magana ya tsaya kan san kaɗe shi rere ya tantance abinda zai faɗa alkhairi ne in ya tabbata haka ya faɗa abinda zai faɗa sharri ne ya tabbata haka ya bai kenan da musulmi zai bi ka'idar musulunci kamar yadda take da ba za a ji sharri ga bakinsa ba fa innahu yushabihuhu wannan hadisi na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi kama da wanda muke akan sa a darasin yau min ba'd al wujuh ta wasu huskoki daga cikin huskokin hadisan min fawaid hadha al hadith malaka ce daga fa'idojin wannan hadisi kenan shar'in sa bai buƙatar budawa da faɗaɗawa ma'anarsa bayyana take kamar rana a tsakiyar rana da haka malam da ya mai wani dogon sharhi ba sai wasu 'yan kalmomi da ka bukata ko takaitattun kalmomi da ka bukatar sharhi daga nan sai ci gaba da kawo darussan da wannan hadisi ke karantar da mu da fa'idojin da yake dauke da su na ɗaya annal islama hadisi yana karanta da mu lalle musulunci jama'al mahasina ya tattara duk abubuwa kyawawa duk abubuwan da yake da kyau na magana ko aiki musulunci ya tattara shi musulunci addini ne da ya haɗa duk abin da yake da kyau وقد علف شيخنا أجد مالهم ya wallafa. عبد الرحمن بن سعد رحمه الله رسالة ونلتاب في هذا الموضوع دوانا موضوعي أكن وانا مبتو نا كارا وان أبو عبد المسلنجي في وانا ما لدي تترى في لتاب ينا تتعرى نا لك تفين كارا وان مسلنجي كذا كذا كذا خليس روزو وكذلك علق الشيخ سنن إيه، لتاه محاسن الدين الإسلامي هكذا سنن لتاه محاسن الدين الإسلامي وكذلك علق شيخنا أكمال أم يا ولف عبد العزيز بن محمد بن سلمان رحمه الله رسالة ونلتاه في هذا الموضوع كان 2 نا شيرين gwanon kyawawan الامر المسلمين Allah ya saka musu da alkhairi wanda yake cewa malamin mu ya wallafa shine Muhammad bin Salih al-Usaymin ba mai asalin matanin hadisin ba littafin shine an-Nawawi Imam an-Nawawi ma'ana ba Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi malamin Ibn Usaymin yana cikin manya-manyan ɗalibansa kuma wanda ya gadi limanci a masallacinsa a Onaiza jihar Kasim a Saudiya wa mahasibul islam kyawawan musulunci kulluwa dukkaninsu tajtami'u sukan tattaru fi ne a cikin kalimar inda za ka gano musulunci addini na mai kyau kuma addini na da dukkanin abubuwan da yake Dora ‘ya'yansa a kan su masu kyau ne, shi ne ka sa nazari, ka yi fashin bakin wannan aya. Ƙwallon Allah ta'ala, a wa'azza wajen, Allah madawacin sarki ya ce, Inna Allah ya amuru bil asli wal ihsan. Kenan musulunci dukkanin al'amura ne ya gina suna akan kalima biyu. Al'adlu ɗaya al-ihsanu biyu adalci da kyautatawa to kalmar adalci dai haka za a ce a fayyace ta menene adalci inna Allah ya amuru Allah yana umurni yana horo bil adli da adalci wal ihsan kuma Allah yana horo da kyautatawa adalci a sassa da ɓangarori da yawa wasu waɗanne wurare ne adalci ke shiga su ɗaya gida da za a tsaya magana a kan su adalci a kan kaza adalci a kan kaza adalci ga shi nan dai ka faro tun daga adalcin farko daga cikin adalci shine ba Allah a haƙƙinsa kaɗai ta shi da bauta shi ne farkon adalci inna Allah ya amurukum an ta'uddu al'amana la ahliha to farkon adalci shine kawo ubangijin ka adalci bawa yawa Allah adalci in ka bauta ma Allah shi kadai ka mai adalci in ka bauta ma wani ne ka yi mai zalunci ka zalunce shi inna shirka la zulmun azim shirka shine babban zalunci to wanda zaka fara wa adalci ubangijinka shine kada ka shi da bauta kada ka dauki haƙƙi ne ka ba wani wannan ko sai da sanin tauhidi da fahimta aqida sannan adalci akan sauran gurabu daban-daban a kan ka, a kan wasu na kusa da kai a kan na tare da kai gasu nan dai adalci wurare da dama haka kyautatawa farkon kyautatawa kyauta ma ubangijinka an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara haka annabi ya fassara da shi da mai mal ihsan menene kyautatawa kana al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu to farkon kyautatawa kenan sannan ka kyauta ma kanka sannan a kyauta ma sauran bayan Allah wa ahsin kama ahsan Allah ilaika ka kyautata ka mai da Allah kyautata maka to wa'annan kalmomin guda biyu a kansu dukkanin kyawawan al'amuran musulunci suke tattaruwa adalci kyautatawa na biyu an na farkar insani mutum shifar ma la yahtammu bihi abinda bai damu da shi ba wala ta ta'allaqu bihi umuruhu al'amura da ba su shahe shi ba wa hajatuhu bai da bukata a kai ne to wannan min husni islami shi na cikin alamun kyawun musulunci inda a gane musuluncin mutum mai kyau ne ya zama ba ruwan shi da duk wani abu da bai sha mai kai ba ba bai damuwa da duk wani abu da ba zai amfane shi ba na uku anna man ishtagala duk wanda ya shagaltu bi ma la ya'nihi da abin da bai amfani ne fa inna islamahu laysa bi zakal hasan musulunci sa bai zama mai kyau kwarai ba musulunci sa bai zama mai kyawu ba wa ya kawo kafiran wannan yakan faru da yawa li ba'd nas ga wasu daga cikin mutane fa tashiduhu yatakallamu fi ashiya'a ka samu mutum yana magana akan wasu ababuwa la ali da ba su sha mai kai ba kuma ba ka amfani ne da yawa za ka ga wasu daga cikin mutane suna maganganu akan abin da ba zai amfane su ba aurati li insanin ko ya zo ya cimma wani mutum ya sa'alu suna tambaya kai an ashiya a game da wasu abubuwa la ta'allihi da ba su sha mishi kai ba wa yatadakhalu suna kubawa wa yatadakhalu yana kutsawa fi ma la ya'lihi ga abin da bai amfani ne wa kullu hada dukkan wannan ya dullu shi da dalili ala ta'atul islam akan ramnin musulunci ka samu a majalisun mu muna hira akan abin da bai amfani mu hirar siyasa da yan siyasa mu zage su mu soke su mu yaba wanda bai cancanci a yaba ba mu soke wanda bai cancanci a soka ba hirar masu kuɗaɗe da sauran irin waɗannan maganganu da barin su sha alheri gare ka bisa ga yin su ba su da amfani gare ka ko kayan su amma sai mu ɗauki lokaci mai kima mai tsada mu yi amfani da shi ga maganganun da ba za ku amfane mu ba ranar alkiyama in ka gan a cikin takardun ka sai ka bakin ciki na hudu annahu baki lalle ya kamata lil insani ga mutum an ya tatallaba mahatin islami ya rinka neman abubuwan da suke kyautata musuluncin shi wa yasruku shi bar ma la ya'dihi abin duk bai unwani ne wa yastarihu shuhuta la'annahu idza ishtagala bi umurin don shi musulmi idan ya shagaltu da al'amuran da la tuhimmu ba su himmance shi ba wala ta'ani ba su shanu shi kai ba faqad at'aba nafsahu ya wa da kai ne gaban za kai ta hirar shugaba kai ta dumi a kai ne bai kofar da kai ba bai san ka ba bai taɓa ganin ka ba ko sunan ka bai taɓa shi ba shi ran da Allah ya shiga hukumin ka ba ko na minti guda amma kai ka bata aure a majalisoci daban-daban kana magana a kai amma shi bai taɓa magana a kanka ba kaga ya ƙware ka tun farko ma aunawa ya kamata mutum shi ko shi maganganun da muka yi halal na ko haram ko ko mutum na da yancin faɗa albarkar baki ne akan komi da komi man kana yu'minu billahi wa bil akhir falyaqul khairan aw liyasmut to abinda haka magana akai ne ka auna ko an auna maka bisa ga awon musulunci da addini da ilimi na shari'a maganganun da aka yi lalle har wurin Allah ba su da laifi ka tabbata ba ka lalle wurin Allah wanda magana da aka yi akan ta to sai ka ci gaba da yi ka tabbata za lalle a wurin Allah sai ka bari man kana yuni billahi wa bil akhir falyakul khairan aw liyasmut to shawarorin da annabi ya bamu sai wasu karkatattu sun karkatar da mu daga gare su na kama baki da kan da harshe وهنا قد يرد إشكال أنا وين الكتي زيزو وهو شيني هل ترك العبد بايا يبر ما لا يعنيه أدل بأنفانيني يعني شنا دمنوات ترك العمر بالمعروف mu ba horo da alheri wannan hai almunkar da an daga abinki tunda annabi ya ce duk abin da bai sha ma kai ba ka bar shi to sai a shirku ana wani sabon Allah a shirku an bar wani abu da Allah ya hora a shi ma'ruf an bar shi ba a yi ba munkar gashi ana yi to akai bai sha ma kai ba gidanka akai ba ba kuma kai na kai ba don haka bai sha ma kai ba wannan hadisi na ai zama hujja akan wannan mu ce ai bai sha bana kai ba ni sha ma kai ba gidanka akai ba ana sai da kayan maye a anguwarku wasu suna sha ci ta ai ba ta yanka na ba ni sha ma kai tunda ba a yanka na ka shan kayan mayen ba to ne a cikin tarko ma la ya'ni wal jawabu la an fa'a لأن الأمر بالمعروف ثبت أمر نيد الخير والنهي عن المنكر دهني دقا بينكي مما يعني الإنسان شنا تكا بين يدى نمتن شنا تكا بين دي كما قال الله كما هو الله عز وجل ولتكن منكم أمة أطاقوص جماعة لكتكم يدعون إلى الخير دفتش كرا ضواج على خير ما في الخير على خير كرا ضواج إيمان كرا ضواج مسلمش كرا ضواج طاعة الله أبقى مع الله ويعبرون بالمعروف صنع غرور عبندا شريعة غورة وينهون على المنكر صنع هني دقى شريعة حنا falawar aiki insanan da za ka ga mutum alamun kanin akan wani mugun aiki a shiya ya haddabi ‘ya'yan mutane mata ko yana kawo mutane kayan maye ana sayi a shiya. wa kulta lahu kace mai ya akhi ya kai dan uwana mun karo wannan munkari ne an yi bikin aure gida ne an dauko masu wasu gidi da masu kide-kide da raye-raye ko ma haihuwa aka yi an zo ana ta kide-kide da ƙasa da mata suna rawa a haɗe. Ya haɗi haza munkar ya kai ɗan uwana wannan abu ne da Allah zai so. La ya juzu bai halatta. Falaisa lahul haƙƙu. wanda mutumin bai da haƙƙi an ya kula ya ce maka haza la ya haɗi ka to ai wannan bai sha ma a kai Ai bai dame ka ba a gidanka ko a gidana. Kai kai yi ko bai sha maka kai ba bai da hakkin ya ce haka walau qalahu ko ya ce hakan ma lam yuqbal min ba za a karba ba daga gare shi magana ce ba karɓaɓɓiya ba لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر don umarni da alkhairi da hannu daga abinki ya hanil ummata ya gani al'umma al'islamiyya ta ta musulunci kulla gaba ɗayanta duk al'umman musulmi na daga cikin abin da ya sha musu kai kuma ya dame su a yi horo da alheri a yi hadin daga hadin hadisin da ke ƙara fayyace muna haka hadisin da annabi buga misali jirgin ruwa ne amma hawa biyu akwai gidan ƙasa akwai gidan sama jirgin ruwa ne wanda za su shiga jirgin ruwa suna jayayya wa zai zama gidan ƙasa wa zai zama gidan sama na jirgin ana jayayya to yan ana jayayya sai a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a sai a rubuta sama kafa duk wanda ya ɗauko takarda an ka buɗe a da kafa to gidan kafa yi duk wanda ya ɗauko takarda an ka buɗe a da sama to gidan sama zai zanna da aka kare ƙuri'a na kafa sun kai kafa na sama na sama ana tafiya tsakiyar teku sai waɗanda a ƙasa in suna da bukatar ruwa sai sun tattaso sun bar gidansu sun taho wajen gidan sama suna tsallaka waɗanda a saman suna ɗebo ruwa ga gafar jirgi suna komawa wurin sai suka taru suka ce kai gaskiya muna tsangwamar waɗancan mutane suke sama gare mu muna damuwa ma ta tsallaka su ku taho mu yi huduwa nan ƙasa sun mu a ƙasa mu huda jirgi ƙasa sai ruwan su kama shigowa ba sai mun kama tsallakar su ba muna can muna damar da su sai na sama suka ji labarin ga a can an ƙare mitin na huda jirgi hudu ya ɗaya za a yi in sun kai zama su su da a can sama sun a ƙare in an ka huda jirgi wato tsira ruwa za su cika shi don a yi kasa a nan in suka ce suka ci suka ce ba mu yadda a huda jirgin gaba suka hana su duk sai a tsira

akan harshen annabi isa dan maryam da annabi dawuda Don me Allah ce ne musu saboda sako da suke suna tsallake iyaka kamar an ce Allah ne ne sakon su ko da iyakar su kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu sakon su kawai ba su ana mu juna mugun aiki suna gani ana abin da ba daidai ba kuma su kyani shi cancantar da su samun la'anar Allah haka mutanen gida iyalai da a cikin gida kowa ya ƙi yin shara duk abin da aka shigo da shi gidan da takarda da leda da karfe da roba da komi na da jirgi duk gidan da an kai wata ba a yi shara ba a kowane ɗakin gidan ya kasa tsammanin abu ya kasance ƙazanta za ta yi yawa ita ko ƙazanta in ta jirgi a wurare ni ke haihuwa da ƙashinta ƙwayoyin cuta to in kowa ya tsare ba a share ana kwashe ba in kwayoyin cuta sun a kyankyasu ƙarƙashin wannan ƙazanta wa za su bari duk gidan kama za su amma aka share sai ya zama an nisantar da wannan alloban to wannan sha'an misalin umarni da alkhairi da hanyar daga abin kenan mutanen da Allah ya aza a kansu ta ce mutane ku yi kaza shi Allah ka so ku bar kaza Allah bai so ne su a gishirin al'umma suna ƙoƙarin Allah kashe ku haɗari da suna ƙoƙarin kange ku daga ku fada ranar halaka. Gode musu ya kamata a yi ba musu ce musu ba. Yaba musu ya kamata ba su kasu ba. Fatan alheri ya kamata a yi musu ba zargi ba da mugun fata. Wa min zalika aiban daga wannan kuma ma ya ta'allaku bil ahli wal abna abin da ya shafi iyalai da ‘ya'ya maza walbanati da ‘ya'ya mata fa inna huri ani wannan al'amari ya shafi ra'iyal baiti makiyayin gida duk gida akwai makiyayensa wa rajul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulu an ra'iyati mai gida makiyayi na akan iyali ne kuma za a tambaya abin da Allah ba shi kiyo to kenan sha'anin iyalin gida da 'ya'ya maza da mata abu ne da ya shaye kai sha maka kai ayyadun lahum mai gida shi musu dalili shi shiryar da su alkhair akan abin da yake alkhair kai kokari ka dora iyalinka ɗiyanka maza da mata akan abin da alkhair wa ya'muru bi ka hore su da duk abin da alkhair wa yuhadhdhiru min ash kuma Yi musu kashedi da gargadi daga sharri wa na an kuma ya hana ku daga duk abin da sharri duk abin da ba daidai ba kaga ya haru gidanka to ka tsawata na daga cikin wanda ba su shiga aljanna marasa kishi addayyuf bai shiga aljanna annabi ce shi ne wanda ka ganin abin da ba daidai ba a gida ne ya kyali bai da kishi bai da kishi wani zai harki shi an saba mai amma ya sa'a ma Allah babu ruwa ne wani da gaje ka san abubuwa su kasance a gida ne da an barkata su ba haka nan ba zai yi magana zai yi faɗa zai yi can ido amma yana gani ana abin da sa'a Allah yana gani a gaban sa da ya saka sa wani matsatsu ke tattu ta zallu fakilinta hita ta hita turare zai ci ko amma da wani tsari ne na tashi ne ko wani gida ne wani abu an ka sauya wani ba aka ne ka so ne ba zai yi magana yau da an ka yau zai magana amma abin da hakkin Allah wanda an ka saba mai a shekara ana yi ko kalin shi zai ce ka daina da kishin kai ne kishin Allah ne قال الله عز وجل Allah da girma da haka ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani ku ku kiyaye anfusakum kanku ku da kanku wa ahlikum ku kare iyalinku ran daga wata babban wuta ma'aukaciyar gobara wa ha makamashinta annasu mutane annas kalimar da ta annasu dukkanin mutane haka ne la kadare da musulmi masu sabo da Allah bai so ya yi musu ba wal hijara da duwatsu duwatsu duk duwatsun duniya gaba ɗaya wani zaɓa su la ban da wasu duwatsu da akwai duwatsun da annabi ke na aljanna na ko to wace hanya za mu bi don mu kare kanmu daga wuta wace hanya za mu bi don mu kare iyalinmu daga wuta babu ta sai ta hanyar imani da Allah da gabatar da ayyukan da'a da farar da umarni ne da kaurace ma hannu ne da tsawon iyalan mu akan haka shi ne hanya ta kufuta daga wutan Allah subhanahu wata na kiyaye amma abinda ma kokari mu kare iyalanmu daga kafa yunwa yunwa wata duniya ba ta lahira ka kai gabas ka kai yamma ba ka zafi ba ka sai ka samu iyalanka isasshen abinci da sutura abin da muke fafataka mu kare iyalanmu daga su zama a mataki na kafa a duniya muna kokari mu dora iyalinmu mai gwagwarmayar kashe kuɗaɗe da ɗaukar wahalhalu don su zama wani abu a duniya amma ya za a zama a lahira a tsawon gaba ko a tsawon baya a lahira a wuta ko aljanna za mu shiga aljanna kun shiga ko sai karshe oho za ma su shiga ko ba za su shiga ba oho wannan bawa mai da himma a kai ne da abin da an wajibi mai da himma a kai ne tantanin iyalinmu da tanadinsu a kan kawar da su daga azabar Allah ko da za su rayu duniya a talauce ko da za su rayu duniya a wahalce in dai za su shiga aljanna Allah ba damuwa amma samun wannan manuwa cikin zuciyarmu gaske tana da waya gasken gaske sai dai muna iya tunani akan haka amma ya zama ya dunkule ya zama wata wani kuduri yankacce a cikin zukatanmu wanda har zai bayyanar da aiki a gabanmu kan wata manuwa to nan ha aiki shi Allah ya gyara halayenmu الحديث الثاني عشر حديث الثالث عشر حديث نقول مشاعركم أنيا عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله بما زع الله هدمة صلى الله عليه وسلم أنس كل أنس يزو مدينة أنس شكرا goma mahaifiyar ta kai shi wurin annabi ta ce gashi na kawo maka shi maka hidima duk inda aka so ka aike duk aikin da aka so ka sashi kuma haka an sai lisanci annabi sallallahu ko yaushe a wata rana ma mahaifinsa ta tashi dawowa ta roƙi annabi ya roƙan mai Allah ya mai addu'a Allah annabi ya roƙan mai Allah shi ta rayuwa dai ya kuma sa ma dukiya sai albarka ya ba shi ‘ya'ya masu yawa kuma haka ya kasance. An nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku bai zama mumini hatta yuhibba a akhihi sai ya so ma dan uwa ne ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so maka kai rawahu al-bukhari wa muslim mutum bai zama mumini samsam ko kammale ne, bai zama mumini kammalalle sai yana so maɗan uwa ne musulmi abin da yake so maka kai kaga duk abubuwan da musulunci ka dora musulmi a kai ne abubuwa na kyawawa ya zama cikin zuciyarka kana soma dan uwanka musulmi abin da aka soma karka. shi ma haka in mun ka zama haka wa zai fitar da wani ba ka fitar da wani ke da za mu samu nasarar zama haka da ba wa wanda zai fitar da wani don duk abin da nika so ga kaina shi nika so maka duk abin da aka so ma kanka shi haka so min kaga ba zan kone gidanka ba ba zan ci dukiyarka bisa da haramun ba ba zan ci mutuncinka ba ba zan taɓa lahayar jikinka ba sai ya zama musulmi ya zama musulmi kamar suna ne ko to yana cikin ko mutum bai zama mumini sai ya so ma dan uwa ne abin da ya so ma kai ne kayan mu zo ga sharhin hadisin nan tambayar da ka kafa kanta da kanta in haka ne to a wajen jarabawa ina da damar in lakanta ma na kusa da ni amsa ni na gane amsa na yi karatu na gane amma na kai rike alƙalami ya so ka ya shure rubuta kwanyi ba. sai ya wada mai rubuta don kai wa idan ni ina son ci jarabawa to ka kake nan in so mai ci jarabawa shi ma sai ya wada mai rubuta a <laughs> ah, to ka so kanka ka so ma dan gonka abin da aka so ka kana so ka wani aka son ka wani to ga shi na rubuta kana rubuta to sai kai ne kwakwakwa shi ma ya rubuta ko kaɗan yi mai haka shi jiba da gere hanga ya ɗan kwafe kaga ka to mai abin da aka koma kanka haka kuma ina iya bashi takarduna ya ce ne aiki shi bai da su sai in bashi su ya ce ne aiki saboda ni ma yana son ya samu aiki to shi ba ya so bai samu aiki sai in bashi فتوقع في نفسك دون هذه ايه يحب لأخيه ما يحب لنفسه وان هنا شكاتك واعجب من هذا متي على مواني ما تاتي دسونا يحب لأخيه ما يحب لنفسه جاهل في جنبه شيعة جنب شيعة ايه شيعة تتاكد حديثة شنو اكتم وجه صناعة aron mata a cikin littafin su wanda shi a kundin hanyar su babu i'aratil farji babu i'arati badan kana iya arafa wani matarka saboda kai kana son ta kuma kana son a da addare ta don haka kai ma ka so ma dan uwanka dubul akhihi ba dubul nafsi haka bai da gida gidan haya shi to ka raba gidanka biyu ka bashi ko ka tashi ya zauna yana ta kila da kyar almuhimmu za mu zo a cikin sharhi mu ji yadda malam zai muna bayanin wa'annan abubuwa insha Allah subhanahu wataala قوله لا يؤمن أحدكم فدر منظر الله ده ce ɗayan ku ba zai imani ba a banci a sharhu ba a sharhu sharhi ba qawluhu la yu'minu ahadukum ai la yakimmu imanu ahadina imanin ɗayan mu ba zai cika ba fannabi hunalik lil kamal na ana kore kammala wata ma ta cika wa laysa nafiyan li asl al iman ba ana ne a kore tushen imanin magabaɗai ba wai imanin abbabu gaba ɗaya ba a bai cika ba bai kammala ba bayan kana ƙa'ilun in wani yake ma dalilukum menene dalilin ku ala hadu tawili akan wannan tawili cewa wai cika a tabihi da kammala ba gaba dai babu imani aka yi ba allazi fihi sarful kalam wanda a cikin akwai karkatar da magana an zahiri daga zahirinta ya an ce ba imani ana nahin babu shi gaba dai in ka ce a ba kammala sai aka yi ba cika kai ba babu shi gaba dai ba to zista kace haka kulna sai mu ce daliluna abinda a dalilin mu ala haza akan wannan anna zalika al'amal wannan aiki la la yahrufu bihi al-insan min al-iman mutum bai hita daga imani saboda shi in ba ka so ma dan uwanka musulmi abinda haka so ba ba za a ce kai ba mumini kake ba kun yi to takara kai da shi kana son ka ci to kana son ya ci ko a kujera guda ta in kai in shi in kai in shi to kaga ba aka yanzu ka tashi daga zama mumini tun da baka so mai abin da aka so kanka ba wala yu'tabaru murtaddan ba za a kauce shi ba a yi la'akari da shi matsayin wanda ya rinda don bai so ba dan uwa ne abin da ya so kai ne ba wa inna ma huwa min ba'd nasiha wanda yana a kofar nasiha bai kunu nafiyu sai korewar yadda kasance huna a nan nafiyan likamalin imani ana kore kammala ne ta imani ba ana kore ɗungurungun imanin gaba ɗaya babu shi ba sai ne kamata mu kai ko insha Allah subhanahu wa ta'ala na za mu dakata abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu da ikon aiki da shi abin da muka kuskure Allah shi yayi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk